to sai menene to nan waɗannan su ne ashabul burul waɗanga su ne ashabul burul waɗanga to akwai al'irsu yan ƙasimu ila ƙisimaini irsun bilfarli wa irsun bitta asibi sai a goge wannan sai mu ci gaba da wancan in akwai lokaci ya ba mu daman da a share eh eh eh sama za a share sama kasimu ila kitimai irsun bilfarli wa irsun bitta'asir wato gado yana da kala biyu akwai gado wato da kaso mutum bai wuce kason da an ka yanka mishi akwai gado kuma na ta'asibi ta'asibi shine gado na wato me ake ce mishi a ta'asib eh Hmm? asibci ko to duk da larabci ne eh, gado da kwashewa eh, kwashewa ji a hausa eh, gado a'a gado da guntawa gado da kwashewa waɗanga ana gunta musu ne ba a bari su kwashe duka waɗanga ko suna kwashewa duka yauwa to mu karanta mu ji hmm. to alwarisu bittasibi yaquzu jami' almali idan farada yahuzu almal idan farada shi mai gado da kwashewa yana kwashe dukkan dukiya ido an ka bashi shi ɗai bai daga ga kowa ko kuma bayan a sahabul buruli waɗancan masu gado da guntawa an gama gunta musu wani abu ya rage sai asibi mai kwashewa duka sai a dawo ya kwashe sai mu koma a ta'asibu yankasimu ila salasati a ƙasami wannan shi ne unwani a ƙasimu ila salasati a ƙasami ɗaya biyu بالنفس نبي التأثيب دكيني ايه wanda aka bari don kai na yi ba don Allah ba shi ne min nafi eh. bitta asibi bitta asibi atta asibu bilgairi bilgairi wata asibu التأثيب مع القيد والتعذيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام تعذيب بالنفس